To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa ma gidan talabijin na Fox News cewa Isra'ila ba ta da sha'awar mamaye ko mulkar Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce an samu wasu ci gaba wajen kare Falasɗina fararen hula, amma akwai buƙatar a ƙara yin abin da zai rage hasarar rayuka da kuma kai agajin jin a Gaza. Hukumar kula da harkokin yada labarai ta Turkiyya ta umarci gidan rediyon Jamus Deutsche Welle da ya samu lasisin yada shirye-shiryensa na yanar gizo na harshen Turkanci. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin wani taro a babban birnin tarayyar Najeriya. Rundunar sojan Najeriya da Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana shigar mata cikin aikin tsaro a matakai daban-daban da mahimmanci sosai. Bayan haka za ku ji cewa matsalar safarar bakin hauri ta dawo ga dangadan a jamhuriyar Nijar 'yan watanni bayan hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazum. Muna kuma tafa da rahoto a kan ƙoƙarin da likitoci a Najeriya ke ci gaba da yi na faɗakar da al'umma game da cutar hawan jini wadda idan ba a samu cikakkiyar kulawa ba ta kan kai ga rasa rai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka inda a yau za ku ji cewa cewa shugaba Joe Biden na Amurka ya gargaɗi 'yan majalisar dokokin ƙasar akan haɗarin da ke tattare da hana Ukraine ƙarin tallafi. Muna sannan kuma yanzu dai ga labaran duniya. Masu sauraron mu mu da wannan lokaci. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kaya ma gidan talabijin na Fox News a jiya Alhamis cewa Isra'ila ba ta da sha'awar mamaye ko kuma mulkar Gaza. Shugaban na Isra'ila kuma ya ce ba su da sha'awar tsagaita wuta, ya ce tsagaita wuta da Hamas na nufin miƙa wuya kenan. A farkon makon nan ne shugaban na Isra'ila ya ce Isra'ila za ta kula da tsaron Gaza ba tare da bayar da cikakken bayani kan yadda hakan zai kasance ba. A jiya Alhamis Netanyahu ya faɗa ma gidan talabijin na Fox News cewa ya kamata a girke rundunar kwarai ta tsaro a Gaza don daƙile barazanar 'yan bindiga kamar hare-haren Hamas a kan Isra'ila. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce an samu wasu ci gaba wajen kare Falasɗinawa fararen hula, amma akwai buƙatar a ƙara yin abin da zai rage hasarar rayuka da kuma agajin jinƙai a Gaza. Mun samu ci gaba amma akwai buƙatar ganin fiye da hakan abin da Blinken ya faɗa manema labarai kenan a Delhi a ƙarshen rangadin kwana tara da ƙasashe takwas wanda ya mayar da hankali sosai akan rikicin gabas ta tsakiya da ke ƙara taɓarɓarewa. A jiya Alhamis ne Isra'ila ta amince da ta rika dakatar da kai farmaki kan mayakan Hamas na wasu a wasu yankuna na arewacin Gaza na tsawon sa'o'i hudu a kowace rana a cewar fadar White House. A yau Juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya ta sanar da cewa an kashe wani matukin jirgin ruwa tare da ma'aikatan jirgin guda uku da wani ma'aikacin tashar jirgin ruwa da makami mai linzami samfurin AS-17 Krypton na kasar Rasha a ranar Larabar da ta gabata. makamin ya afka ma wani jirgin ruwan dakon kaya na farar hular libya na farar hular liberia a tashar jirgin ruwa na padania da ke odessa a ukraine a cewar ma'aikatar kula da madafun more rayuwa ta ukraine jirgin yana loda ma'adanin karfe da zai nufi china ne mai kawance da rasha Ma'aikatar tsaron Birtaniya a cikin rahotonta na yau da kullum kan Ukraine ta ce, makamin watakila ana amfani da shi ne wajen kai hari ga tashar bayar da bayanai na sojojin Ukraine a yankin. Ma'aikatar ta ce ba tare da tashar bayar da bayanai mai aiki ba, akwai yiwuwar cewa makamin da aka harba ɗin ya auna na'urar bayanai ta jirgin farar hula ne. To madalla kafin ku ji ƙarashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin wani taro na wani guda a birnin tarayya Abuja, rundunar sojan Najeriya ta bayyana cewa shigar mata cikin gwagwarmayar aikin tsaro a matakai daban-daban zai taimaka wajen ƙarfafa rundunar soja. mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya hajiya amina muhammad wadda ta samu halartar taron ta ce majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da marawa gwamnatin najeriya baya a ƙoƙarinta na cike giɓin da ake samu na jinsin mata a aikin suja ga ƙarin bayani daga hassan mai na kaina Women's active participation and leadership at all levels is essential to building an inclusive, responsive and accountable armed forces. Mataimakiyar Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya kenan Amina Mohammed ke cewar shigar mata cikin gwagwarmaya a matakai daban-daban zai taimaka musamman wurin karfafa rundunar sojojin Najeriya. Don haka Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da marawa gwamnatin tarayyar Najeriya baya a ƙoƙarinta na cike gibin da ake samu na jinsin mata gabata a cikin aikin damara To promote gender mainstreaming in the nation armed forces mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniyar ta yaba wa gwamnatin najeriya wurin karfafa mata shiga a dama da su a cikin aiki irin na jami'an tsaro wacce take ganin cewar najeriya kamar sauran kasashe na fama da ɗimbin kalubalen tsaro a ciki da wajenta da kuma kan ke kara haddasa matsaloli da ke ta gayyara mata da ƙananan yara sojojin najeriya a cewar amina muhammad na da gagarumin rawar da za su taka wurin rigakafi da ma magance a rikici.

taron wanda rundunar tsaron Najeriya ta shirya da nufin ganin yadda za a dama da mata dumu-dumu a aikin sojoji wanda babban hafsan hafsoshin tsaron kasar General Christopher Gwabe Musa ya jagoranta. The theme for the conference is building capacity through gender mainstreaming to meet security challenges. General CG Musa wanda ke cewar jigon wannan taro mai take gina hanyar shigo da mata cikin shawo kan kalubalen tsaro. An yi haka ne da nufin fuskantar hakikanin abin da ke akwai. Wurin dama kawai da jinsin da suka fi kowanne yawa a aiki irin na gidan soji janar fiji musa ya ce an shirya taron ne a tsanake da zumar baiwa rundunar sojojin najeriya sukunin tsarawa da aiwatarwa da kuma sa ido tare da asusai hoɓɓasa a fagen daga da kuma gudanarwa da ka iya karfafa mata gwiwa a irin rawar da matan ke takawa wurin fuskantar ƙalubalen tsaro mata a Najeriya da an bar su a baya musamman 'yan arewacin kasar wurin shiga aiki irin na ɗamara musamman dai saboda dalilai irin na addini da kuma al'ada. Da haka masu bin diddigin al'amura na ganin cewar dole a yaba wa matan jihar Adamawa da a cikin su aka sami mace ta farko daga arewacin Najeriya da ta kai matsayin general a rundunar sojojin ruwan kasar. Aka kuma samu mace ta farko da ta kure girman mukami a matsayin da ba na Hausa bane a rundunar sojojin saman Najeriya. Kana a dai matan jihar Adamawa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 すごい! Hukumar kula da harkokin yada labarai ta Turkiyya ta umarci gidan rediyon Jamus Deutsche Welle ko DW da ya samu lasisin yada shirye-shiryen yanar su na harshen Turkanci. Majalisar koli ta gidan rediyo ta talabijin ta RTUK ta yanke wannan hukuncin ne da ƙuri'u mafi rinjaye inda ta ce tilas ne gidan yada labaran na Jamus ya bi ka'idar samun lasisin Turkiyya da aka aiwatar a shekarar 2019. A baya hukumar ta RTUK ta dakatar da shirye-shiryen da gidan rediyon DW ke yadawa a cikin harsuna 32 a ƙarƙashin shafinsa na dw.com tare da murya Amurka a sashen Turkiyya bisa ƙin samun lasisin da kafafen yada labarai biyu suka yi. Da yammacin jiya Alhamis babban jami'in kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa na Ukraine ya ce, adadin motocin dakon kaya da ke kan hanyar zuwa tashar jirgin ruwa na yankin odessa a ƙasar ukraine na ci gaba da ƙaruwa sakamakon nasarar da aka samu a madadin hanyar fitar da kaya ta tekun bahar al-aswad valerie takchu mataimakin daraktan sashen kasuwancin jiragen ƙasa na ukraine ya faɗa a shafin facebook cewa A cikin makon da ya gabata adadin motocin dakon hatsi da ke zuwa tashar jirgin ruwa na Odessa ya karu da fiye da kashi 26 daga 5,341 zuwa 4,227. Ya ce a kowane rana ana sauke lodin motoci har 970 a tashar jirgin ruwan. Mako ɗaya kafin haka adadin motocin ya haura da kusan kashi 50.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 A jamhuriyar Nijar watanni uku bayan hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazum da sojoji suka yi, safarar bakin haure da gwamnatin Muhammadu Isuhu ta yi ƙoƙarin magancewa bayan kafa wata doka mai lamba 36 ta dawo ga dangadan inda masu safarar bakin hauren ke gudanar da aikin jigilarsu zuwa ƙasashen Turai. Wakilin muryar Amurka Hamid Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton. shekaru takwas bayan kafa dokar hana safarar bakin haure da ke kwarara Nijar da nufin tsallakawa zuwa nahiyar Turai a ɗan kwanakin nan matsalar ta dawo gadan-gadan inda a tashoshin mota ake samun karuwar bakin haure daga yammacin Afirka da ke son gwada sa'ar su. ‘Yan kasashen Mali, Burkina Faso da kuma Ivory Coast ne suka fi kwarara a waɗannan tashoshin mota domin zuwa kasashen Turai. Ibrahim Traore wani ‘yan kasar Mali ne da ke shirin tafiya zuwa Turai. Ya ce na fito ne daga ƙasa ta Mali ne na zo a nan domin na gwada sa'a ta domin ina sha'awar zuwa kasar Italiya ne domin na yi aiki wanda a can zan dogara da kaina wanda har na tura wa iyayena wani kaso daga cikin arzikin da na samu a can kuma na san akwai kalubale mai yawa da zan fuskanta a bisa hanya amma duk da haka ba zan karaya ba. Shi ma Hariyar Kamara da ya fito daga kasar Gini ya bayyana cewa talauci ne ya sa shi baro kasarsa domin zuwa wata kasar ta Turai inda zai samu ingantacciyar rayuwa. Sai ce ina cikin matsanancin talauci da dole ya sa na baro ƙasar da nake rayuwa domin na je turai domin aiki yi da zan dogara da kaina amma ni ina son na yi aiki a ƙasar libya sannan na wuce zuwa wata ƙasar turawa ana dai ɗaukar kowane mutum guda akan kuɗi jikka biyu ko biyu da hamsin na sefa daga agris zuwa garin sabaha da ke cikin ƙasar libya yayin da direbobi ke miƙa su a hannu wasu mutanen da za su wuce da su zuwa wata ƙasar turai in ji abdallah ahmad wanda direba ne da ke jigilar bakin haure don muka ɗauke su daga nan muna kai su libya mu wuta barauniya hanya muka je libya muna da mutane muna da mutane a can wanda suke bi ta ruwa muna wucewa da su a turai wagga jigila da muke ta bakin haure shekaru da dama kamar shekara takwas takwas an bari ta amma yanzu an dawo ana yin ta taɓa rawa ya hanya muke bi ake kai su can tsamin dangantaka da ke kara kazanta tsakanin tarayyar turai da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar na neman dagul al'amara inda matasan da ke goyon bayan sojoji ke kira ga sabbin mahukuntan Nijar da a soke dokar wacce ta yi wa tattalin arzikin kasar matukar illa. Suleiman Bube mamba a kwamitin da ke goyon bayan sojoji da suka yi juyin mulki a Nijar. Doka da aka huda a shekara alif dubu biyu da sha biyar dokar da ta hana harkan bakin haure. Mun yi la'akari mun gani wannan dokar daman ma doka ce wadda ba bata cancanci a hauda ta ba. Muke kira ga majalisa mai ceton kasar Nijar da ta soke dokar nan da gaggawa saboda tattalin arzikin ya samu walwala da bambanci. bunƙasa matasa su rage zaman nan na banza kuma da tare-taren hanyoyi da yake mana yawa saboda rashin aiki a cikin wata sanarwa da hukumar kula da bakin haure ta fitar ta bayyana damuwarta akan yadda ake samun kwararar bakin haure zuwa Nijar inda ya bayyana cewa lamarin na neman su sa idan mahukunta Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar a gaida Hamid Mahmud Masana kiwon lafiya a faɗin duniya na ganin cewa yanzu cutar hawan jini ta zama wani babban al'amari da su kansu likitoci ke ƙoƙarin mai da hankali don shawo kanta musamman a ƙasashe masu tasowa da ke da ƙarancin wayar da kai game da cutar wanda rashin samun cikakkiyar kulawa ko bin ƙa'idojin likita kan haifar da wasu matsaloli da dama da ma mutuwar farar ɗaya. Wakiliyar muryar Amurka Hauwa Umar na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Hawan jini na ɗaya daga cikin cututtukan da ke ci gaba da karuwa a tsakanin mutane a Najeriya. Haka kuma cutar na ci gaba da zama kalubale ga ƙwararru a fannin lafiya, ganin yadda cutar ke haddasa matsaloli da dama a jikin ɗan adam kamar shanyewar wani bangare ko gaba na jiki, ciwon ƙoda, ciwon zuciya da sauransu. Wani bincike da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2019 kimanin mutane miliyan 19.1 da ke tsakanin shekara talatin zuwa 70 tara ne ke fama da cutar hawan jini a Najeriya. Dr. Sadiq Hussein Aliyu da ke asibitin kwararru na Ibrahim Babangida da ke Mina babban birnin jihar Neja ya yi mana ƙarin bayani game da cutar. akwai jini da ke gudana a cikin jijiyoyin dan adam karfin gudun shi ko kuma ya karfin shi a cikin jijiyoyin shine pressure din to idan ya haye ko ya hau sama fiye da yadda ya kamata fiye da yadda yake a lafiyayyen mutum ko kuma yadda aka saba ganin shi a al'adance a jikin mutum sai a ce ya hau yana da high blood pressure yana da hypertension hypertension ko hawan jini a wurin likitoci ya kasu kashi biyu akwai wanda suke ce ma primary hypertension hypertension akwai wanda suke ce ma secondary hypertension shi primary din nan shine wanda mafi akasari ba a san me ya kawo shi ba so haka yake halitta ne daga maybe yanayin a halittar mutum a ce genetics ko kuma mazaunin shi environment akwai kuma wanda akwai cutar da ke a jiki